fadlu iyadatul marid marar lafiya gaishe shi akwai falala riwaya ta zo daga aliyu ibn abi talib yace manzo Allah yana cewa idan ada rajulu akhahu muslima yayin da mutum ya je gaida dan uwansa musulmi masha fi jannati hatta yajlisa duk wanda ya je gaida dan uwansa marar lafiya to kamar yana tafiya ne wato a inuwar aljanna da 'ya'yan itacen aljanna shine khirafa inuwa ta gidan aljanna bishiyoyin aljanna kamar gashi na yana tafiya ne a ƙarƙashin inuwar aljanna lokacin da kake tafiya kai da mara lafiya ka duba yadda muke sakaci da duba mara lafiya eh amma kamar kana ma cikin aljanna ne hatta ya jilisa haka zauna a wurin mara lafiya fa idza jalasa ghamaratu rahma yayin da mutum ya zauna in ka je da mara lafiya ka zauna zaka yi masa addu'a to rahamar ubangiji za ta lullube ka kai din ba kai da kaje kai da mara lafiya yanzu ake faɗan alherin da zai same ka sai ramar ubangiji ta lullube ka fa in kana gudwatan idan da safe ne da hantsi ne salla alaihi sab'una alf malakin hatta yumsiya mala'ika dubu saba'in za a sa su ta maka addu'a har sai ka kai yamma idan da safe ka kai da mara lafiya za a sa mala'ika dubu saba'in ya yi ta maka addu'a har yamma ta yi malam ka duba rahamar ubangiji wa in kana masa'an idan da yamma ka je gaida mara lafiya ko da daddare salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha mala'ika dubu saba'in za su yi taimaka addu'a har sai ka wayi gari hadisin imamu at-tirmidhi da imam ibn majah hadisi sahihi ingantacce yanzu wannan Allah na tuba ai sai ka gama kamar ma kai kama kuma mara lafiya ma riba ba a ce malam mala'ika dubu saba'in ya ta roƙa maka Allah yana ma addu'a ai ka dace to shi yasa yan uwana gaida mara lafiya ziyarar mara lafiya akwai alheri kwarai kwarai da gaske na farko an ce kana kan hanyar aljanna ga kuma addu'a ta mala'i kuma mara lafiyar nan malam ba sai dan uwanka na jini ba kai ya tabbata annabi yana zuwa ya gaida ba yahude ba ba yahude arne kafiri bai da lafiya maza Allah ya je gaishe shi makocin annabi ne yaro ne bai hude kuma suna cutar da ma annabi suna zaluntar manzan Allah amma ya gaba an daɗe ba a gan shi ba ba a ji ɗuriyarsa ba aka ce ya ce ina wane ne ka duba siyasar zamantakewa mana shi ai bai da lafiya manzon Allah ya je gaishe shi ba yahudi ubansa ma ba yahudi a madina da ya ga halin da yake ciki kamar zai mutu yaron nan sai manzan Allah ya ce ka karbi kalmar shahada ga da'awa ko yace ina ma da zaka yi kalmar shahada sai yaron sai ya kalli annabi sai kalli baban shi sai uban ya ce wa da yaron ce a tsaye abul qasim kai da'a wa baban qasim kai da'a wa mudu ka ji abin da ya faɗa kun yaron na malam kawai sai kalmar shahada kuma ya ci gaba ka duba rabo ka duba dacewa shi kenan duk rayuwar da ya gabaɗe bai komai din ba ya mutu shikenan wannan ya nuna yana da kyakkyawan mu'amala da shi shi sa ko arne ne makocinka yi masa kyakkyawan mu'amala ta yadda zai sha'awar addininka zai soka su waɗanda ba musulmin nan ba idan da suna samun wata mu'amala wani za ga ta dalilin mu'amala zai musulmi zai iya yiwa a wajen aiki watakila wani gari ka zauna kana makotaka da wanda ba musulmi ba Wala ko abin alheri ko abinci ka zo rabawa ko wani abu ka dawo ka bashi musamman ma ne wanda ba musulmi ba wallahi in ka masa wani abin alheri guda ɗaya bai manta baya manta wataƙila yaron ka ne a wajen aiki wataƙila kaza wataƙila kaza kyautatawa so ya koyan wani abin da ke so mu gani idan har ba ya hude an je an gaishe shi to me yasa zan zo makoci na bai da lafiya wurin jin gaishe shi ba musulmi me yasa wanda muna sallah da shi a masallaci a ce ya kwanta bai da lafiya ban je na gaishe shi ba ban aika masa gaisuwa ba ga mutane suna kwance a asibiti suna buƙatar a rinka zuwa a gaishe su haka kawai wata rana wallahi malam dan ka jaddada imaninka ka buga motar ka tafi da yamma ko ka tafi da safe ko lokacin da Allah ya hore ma ko da dare ko lokacin bizi ba ka da dan uwa ba ka da kowa a asibiti daga kai sai Allah ko sai yayanka ku shiga asibiti kurin ku bi gado gado yi jiki kuna lafiya Allah ba da lafiya yi jiki kuna lafiya Allah warkar da ku Allah warkar da ku Allah warkar da ku Allah yayi Allah takaita Allah yayi kai wannan ka tafi wallahi kana cikin wannan abin da annabi ya ce mala'iku za su yi ma addu'a mala'ika dubu saba'in kamar Allah ya maka shedan da zai barka ba eh ga shi za a iya yi ba abin da zai rage ka yanzu yanzu nan kana tashi za ka iya bugawa ka tafi asibitin murtala